أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mada sake mika godiyarmu Allah ta'ala wadda ya kamo wuni na goma sha biyar a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga marka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da ashirin ko ga watan mayu miladiya ta 2019 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dada ya shi za mu ɗora karatunmu a daidai da muka tsaya idan ban manta ba jiya mun karanta ayata talatin da biyar yau kuma insha Allah za mu ɗora kan ayata talatin da shida sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah ta'ala ya ce lalle gididdiga ta watanni a wajen Allah isna ashara shahar watanni goma sha biyu ne fi kitabin layi yadda suke rubutu cikin littafin Allah yawan halakar samawa ke wannan ranar da Allah ya rubuci sammai da ƙasai baki ɗaya min ha cikin watannin nan guda sha biyu arba'atul hurum akwai guda hudu masu alfarma wanda Allah ya haramta a yi waɗansu tumu a cikinsu Allah ya ce ke min kai kiyaye waɗannan dokoki da aiwatar da na alamuna shi ne tsayayyen addini Allah ya ce falatar bihin na a musu kada ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni da Allah ya ƙididdiga sai ce wa ƙwatilin mushriki na ƙafa ku yaƙi mushrike baki ɗayansu kama yi ƙasidu na kunkafa kama da su ma suke ku baki ɗaya wa alamu kusan an nan lalle allah ma'al mutaƙina yana ta da masu kiyaye dokokinsu. wannan aya bayan da kuka sani tana ƙoƙarin nuna mana waɗansu al'adu da ire-irenta da za mu zo mu ji a da kuma cewa cikin watannin musulunci akwai wasu watanni da Allah ta'ala ya taikance su ya sa su kaban watanni masu daraja saboda darajarsu da alfarmar su Allah fifita su cewa ba a yin yaƙi a ciki ba a yin sauran al'amura a cikinsu za mu zo mutu waɗannan watanni ne shi ne Allah ta'ala kamar da mai tafsiri ya ce Allah ce inna iddatash shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum ay inna iddatash shuhur fi hukm Allah lalle ƙidaya ta watanni a cikin abin da Allah ya hukunta fi ma ka taba fil lawhi cikin abin da Allah ya rubuta a allo al-mahfuz wanda yake abin kiyayewa isna sha isna ashara shahran Allah ya halicce su watanni ne guda goma sha biyu yau ma halakar samawa kiwon ranar da Allah ya halicci samai da ƙasa min ha cikin wa'annan watannin arba'atul hurum akwai watanni hudu masu alfarma fi fihin alqital malince Allah ya haramta yin yaƙi a cikinsu. su wahiya sune zulqadati wa hijja wal muharram wa rajab wayannan watanni guda hudu Allah ya haramta yin yaƙi a ciki Allah ce zalika dinul qayyim kiyaye wannan dokoki da Allah ya sanya shine addini wanda yake bikeke fala tadlimu fihinna anfusukum ai zalika huwa dinul mustaqim kiyaye wannan doka shine addini wanda yake bikeke fala tadlimu fihinna anfusukum kada ku zalunci kawukan ku a cikin waɗannan watanni li ta harimiya wajen ƙara haramci a cikin watanni ku za ka samu wannan larabawa akwai wani abin da suke yi a cikin waɗannan watanni wanda Allah ta'ala zai ba mu labarinsa a gaba suna ƙara waɗansu lokuta na yin faɗa da wasu mutane su ɗauke waɗansu lokuta su kai su wasu lokuta don dabara to Allah ta'ala ya ce fala na an kusa kada ku zalunci kanku a cikinsu su shine malam ce ai li ta harimiya wajen ƙara haramci cewa ai Allah ya ce hada lokaci kaza Allah ya ce hada lokaci kaza kada ku yi wa kaunu zulmu fiha ashad dalilin shine yin zalunci a cikin waɗannan watanni shi ya fi tsanani fi ha a wurinsu mana mutum ya yi zalunci a cikin watannin nan guda ku masu alfarma wadda Allah ya hana ko yaƙi kada a yi ya ce kada mutane su yaƙi a cikinsu to ya ce yin yaƙi a cikinsu zalunci ne to ya ce idan mutum zai yi wani abu na zalunci sai a cikin waɗannan watanni da aka ce watanni ne masu daraja masu alfarma masu falala ba a yin yaƙi a cikinsu sai ka zo kai wani abu da zai nuna haramci ko kuma kai zalunci a ciki to yin zalunci a ciki a zabarsa da kogarsa ta fi tsanani la anna zulma fi gari ya ja'i ba ce ake yin zalunci a wani watan wannan ba wannan watan bai halatta a'a bai halatta ba shi ma amma ka yi a cikin wa'ancan watanni kuma girman laifin ya fi a kan sauran watanni ina ba ta mun fahimta da aka ba a yin barna a cikin waɗannan watanni da muka lissafa su ne waɗanne zulkada zulhijja almuharram da kuma rajab waɗannan watanni ba a yi yaƙi a cikinsu kuma an haramta mutum musulmi ya yi zalunci a cikin watannan waɗannan watanni domin malam ya ce yin zalunci a cikinsu hukumar da za a yi wa mutum zunubin da za a bai wa mutum ya fi girma a kan yin a wani watanni amma mana sai ya gyara ya ce amma ku sani shi zalunci a wani watannin da ba wani ɗin kuma ba a halarta shi ba kar mu ɗauka zalunci an halarta shi Allah ta'ala da kansa cikin hadisi na kudusi ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ko yace ni na haramta wa kaina zalunci faja'alahu bainakum muharram sai da sanya shi tsakaninku abin haramtawa daga sai Allah ya ce fala tazalamu kada ku zalunci ya ku bayin Allah daga a kowane lokaci na na rayuwar dan adam babu wani lokaci da aka ce mutum ya zalunci a ci. Allah ta'ala ya ci gaba ce qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa ai mala yace qatilul mushrikeena jami'an kamar yi kwatu mina kun jami ku fito baki ɗaya ku ku yaƙi shirkai kamar da suke a ku baki ɗaya wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah ma'al muttaqina ai wa alamu anna Allah ma'a ahli taqwa Allah yana nan tare da masu tsoronsa bi yi da taimakonsa wa nasarihi da ba da nasara mala yace wa hurmat wa miyar haraman an ambaci wa'ancan watanni da matsayin masu albarma ya biya da tuhumbarci eh, saboda ɗarin haramcin da yake ciki wata harimin da fiya da kuma haramcin yin yaƙi da ciki shi ne nasiru su'iki da ya dubi wannan aya sai ce wannan aya tana iya ɗaukar fassara guda biyu idan aka ɗauki da damirin da yake cikin wannan aya da Allah ya ce bala mai Eh, Allah ya ce ya sanya wata ya zama inna ta shahura inda Allah ya suna ashar shara fi yawon yawma khalaqa samawati wata min ha haɗi sai ce da dalilin yana iya komawa kan iya watanni hudu ko kuma watanni goma sha biyu watanni hudu ko kuma watanni goma sha biyu ya ce kowanne za a iya ɗaukar fasarar ya zama haka to amma abin da aka farin jayarwa shine ne ana nufi watannin nan guda hudu mun gane su Allah yake nufi shi sa nan nasiru su yake cewa yahtamilu anna damira ya'udu ila 12 shahar ira iya daukan cewa wannan damiri zai iya komawa kan watannin nan guda goma wallahu wa anna Allah ta'ala bayyana annahu ana maqadirun lil ibad kuma don Allah yana bayyana wa ya bayanin cewa ya sanya waɗannan watanni su zama ababen kaddarawa na bayi cewa cikin su ake ainihin mai kaddara lokutan ibada da abin da ya kamata wa an ta'amura yi. kuma yana so a raya su a kiyaye su da ya musu biyayya wa ya Allah ta'ala ala minnati biha kuma dan adam ya gode wa Allah a bisa baiwar da ya masa da nan watanni domin su watannin da su ake sanin kowanne abu na rayuwar ɗan adam da su za ka san kwana yau kwana ɗaya ne yau ne ɗaya ne yau awa ɗaya ne yau kaza ne yau kaza ne duk da watanni ake Su shi sa yi mushrikai da waɗanda da masu imani sun zo suna tambayan Allah kafin su zo ya ba shi labarin cewa wa yas'alunaka arin ahirati za su su tambaye ka dangane da jaririn wata kuliye mawaƙi lillahi wal hajji gaya musu shi jaririn wata Allah ya yi shi ne don ya sadar da kai lokaci so watanni Allah ya yi su don su zama mana mai abin sanin lokuta da sanin duk wani abu da za ka yi kasancewa yanzu dare ne yanzu rana ne yanzu lokacin azar ne yanzu lokacin asar ne yanzu lokacin magariba ne lokacin shan ruwa ya yi da sauran abin da ya haka saboda ki kiyaye lokacin da za ka yi wa Allah ibada na wajen sannan ya ci gaba ce watan ƙidiya limun salihin ibada da kuma yadda Allah ya rarraba su ya hukunta su don kyautatuwar bayi falyadaru min a anfusihim fiha sannan su kiyaye kada su zalunci kansu a cikin waɗannan watanni da haka sai Allah ya rarrabe su ya kawo su oh, daddaki daki Fasarar ta biyu nasir sa'id ya ce wa ya tamil kuma yana iya ɗauka annar damir cewa shi wannan damir wakilin suna kila ya uru ila arba'atil haru yana koma kan waɗannan mutane guda gudu masu alfarma wa na hada na halahu an zulmi biya wannan kuma shine abin da Allah ya hani a su larabawa da kuma musulmai cewa Allah ya yi hani a yi zalunci a cikin waɗannan watanni hususan da yake ce a kebance ma'ana yi an zulmi da kuma cewa ya kebantar da hali kan yin zalunci eh, mai kullu wakati ko na lokaci don me don a kore mutane ga samun ƙara samun haramci ko halarci sannan kuma kamar yadda aka bayyana cewa shi yin zalunci a cikin waɗannan watanni ko ga su ne abin da aka hana shi yasa ah, abubakar ya mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi bakarata ya mana hadisi kamar da Imam Bukhari ya da shi cikin littafin hadisi wanda ya tabbata daga annabi a Hajji sa daban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Hajji sa daban kwana ya ce musu ala ku saurara innan zamana lalle wannan zamani kadista bara kaya'atihi ya kewayo kamar yadda ya saba kewayowa yau makalakar samawati wal ard cikin kwanakin da Allah ya halicci sama da ƙasa as-sanata yace kaga shekara isna shahara shahara isna ashara shahara yace shekara wata goma sha biyu minha a cikin watanni goma sha biyu arba'atul hur akwai guda hudu wadda aka haramta yin yaƙi a ciki yace salasatun mutawaliyatu yace guda uku cikin watanni hudun nan a jere suke suna bin junansu kamar da hadisi ya zo da su dulqadati wa dulhijjati wal muharram yace waɗannan mutane watan dulqada shine wata nan ne eh? yawo wani yace da tara watan tara ga Aisha ban ko ko Ramadan yawo Ramadan shine watan tara sai me sai Shawwal watan goma sai mai sai zulƙida ko kodin shi ne watan sha to haka yake tafiya to ya ce wa'annan watanni a jere suke daga watan sha ɗaya sai watan sha biyu sai watan ɗaya su ne shi ne ya ce salatutun mutawaliyar guda uku a cikin nan watanni da Allah ya haramta yin yaƙi a jere suke shi ne sai lissafo mana su shi abu bakara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zul qadati wa hijjati wal muharram wa rajab mudar rajab mudar ko to kuma rajab watan mudar mudar wata kabila ce cikin kabilun larabawa suna girmama watan saboda wani abin da suke yi a cikinsa da haka sai ake lakabta musu shi ana cewa rajab mudar na fatan fahimta allazi bayan jumada wa sha'ban shi rajab yana tsakanin jumada al-ula sani da kuma mai sha'ban a ciki ake samun watan rajab ina fatan fahimta sun makala shi abi bakar ya ce bayan annabi ya faɗa musu wannan sai ya ce ayyomin haza ita bai sai ce wace rana ce ƙulna shi abi bakar ya ce mu da muke sai muka ce allahu wa rasulu a'lam Allah da manzansa ne suka san fasakatat ko fasakata hatta na, sai annabi ya shiru yace suka ci abubakar yace har muka yi tsammani annahu sabbi da gairin ismi har sai da muka yi tsammanin cewa zai ambaci ranar da wani suna ba sunan ranar faƙara sai ce musu alaisa yau nahar yau ba ita ce ranar suka ba ranar da ake zuwa mai minako a yi suka shi ne ranar nawa eh ranar tara ko yawa goma ga ba fara iya ko tara haka goma a ko to ma yau to ranar goma to yake tambayar su ita ce yawon nari ko ranar suka ƙulna bala abubakar ya ce sai muka ce eh madalla yara manzan Allah sun makala sannan sai annabi ya ce musu ayyu shaharin hada wannan kuma wannan wata ne ƙulna abubakar ya ce sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam nan ma muka ce Allah da manzansa ne sun fasa azza da nan na annahu sai sami da su. su ce nan ma sai annabi ya shiru har muka yi da tambaye a mace wani suna ba shiru kada sai ce a laisa zilhijjati ya ce wannan ba shi ne watan zulhijja ba ƙulna bala sun kace madalla sun maƙala ayyu baladin haza sannan ya ce wanda gari ne wannan kulna muka ce allah wa rasulu adam nan ma suka ce allah da manzansa ne sani ba su kata ta tana na annahu sai salli bigar ismi nan ma zai muka yi shiru muka yi tsammanin cewa zai ambace shi da wani suna ba sunan da muka sani ba sai ya ce alasta ubalzati ce ba gari na bane wannan nabi biyar da biyar ce ba wannan garin bane gari na garin kunna bala muka ce haka ne sai ce to fa inna duma'u ku sani lalle jin wa amwalukum da dukiyoyinku kada yace wa asibu kada wa aradu to nan shakkar razu mai ruwa ya yi kokonton abin da ya faɗa sai ce amma ina tsammani annabi ya ce wa a inda da da mutuncin mana ya ce lalle jininku da dukiyoyinku da mutuncinku alaikum haramu sai ce to Allah ya haramta ku ci dukiyoyinku ku zubar da jininku ku ci mutuncin junanku ka mai kuma haza kamar yadda aka haramta muku yau cewa wannan rana mai daraja ce mai alfarma ce ba a yin yaƙi ba a kaza ba a kaza cikinta to haka fi shaharikum haza a cikin wannan watan naku da aka haramta muku yin yaƙi fi baladikum haza a cikin wannan gari naku to abin da muke zo fitar watan mai zulhijja da zulqa'da da muharram da rajab kuka su ne Allah Eh, keɓantar cewa ba a yin yaƙi a cikinsu ba a yin sauran ayyuka ya ce satalakona rabuku wanda Allah ya ce kuma ku sani da sanin za ku haɗu ubangiji fa yas'alukum an amaliku kuma zai tambaye ku dangane da ayyukanku ala ku saurara la tarju ba'di dulalan kar ku koma a bayan ku zaukatattu yadribu ba'dukum rikaba ba'd kada sashin kurje suna yaki da sashi suna kashe junan ala hal ballagtu sai ce ku saurara shin na isar muku da sakon Allah sai da ya maimaita wannan hasabu bayan yana ne ce to ala la yuballighu shahidu al-ga'iba minku. al minkum wadda ya halatto nan ku yuballighu al-ga'iba minkum ya isarwa wanda bai cikin ku yanzu da ku gona na gaya mana cewa lalle watan zulhijja yana daga cikin watanni da Allah ta'ala ya haramta a yi yaƙi a ciki ya kuma haramta a yi ayyuka na saƙon Allah a ciki da yin kuma zalunci a ciki to yana cikin waɗancan watanni guda hudu da Allah ya bayyana da yin zalunci a cikinsu malamai sun ce zunubinsa ya fi girma akan kai a sauran watanni amma wannan ko bai halatta maka ka ci gaba da yin zalunci a sauran watannin ba mu gane zalunci gaba su a kowane lokaci haramun ne shi za a nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ittaqud zulma kun ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al domin zalunci duhu ne gobe alkiyama wanda duye zalunci gobe zai haɗu da duhu mai tsanani Allah ya kare mu me yasa ne zama duhu a za a ɗaya du ladanka ya ga ɗaya ladanka za a zo bi kan siraɗi ya zo bi kan siraɗi kowa da hasken sa yake haskawa ya tsallaka kai kowa an ɗaya du ladanka ba ka da hasken da za ka haska me kike tsammani sai ka taka gunda da ba siraɗin da suke sai ce ɗan wani ya faɗa Allah ya kare za mai sauci zalunci isa manzala ya ce ittaqul zulma Ku bayan Allah ku ji tsoron zalunci fa'innal zulma zulumatin yawmal qiyamah domin zalunci duhu ne gobe alkiyama duk wanda yi shi to zai haɗu da masifar da bai taɓa haɗuwa da ita dalilin shi ne za a zo a yi masa warwasu a ɗebe duk kayansa duk ladan da ya za a ɗebe mai araba waɗanda ya ya zalunce su hmm? shi sa mamman Allah ya karanta da sabon sai ce a tadaruna manil muflis ko kun san waye marashin arziki sabai suka ce al-muflisu fi na man la dirhama wala mata marashin arziki a cikin mu shine wanda bai da kuɗi bai da kaya bai da abinci bai da kaza annabi ya ce a'a wanda yake kiran shi al-muflisu shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salati wa siyami wa hajji wa silati rahim wa kaza wa kaza wa kaza annabi su lissafa ya ce duk ayyukansa masu kyau amma wa ya ce shi ta bahada wadda raba hada wa kalama da hada ya zo ya zagi wancan ya tafi wancan ya ci dukiyar wancan wa yi uta hada min hasanati wa hada min hasanati sai a ɗauki kyawawan aikin sa bai wancan sai a ɗauka bai wancan sai a ɗauka bai wancan annabi ya ce sun ma infaniyar hasanati idan kyawawan ayyukan suka kare ukhidha min tsaya. sha dinga ɗebowa daga miyagun ayyukan su waɗanda ya zalunce su sun maɗori a alai sai a zo a jibga masu waɗori a finnari sai a jibga shi a wuta kun ga zalunci duhu ne wanda yake yi yana kan kamar yana cin daɗi a wannan duniya to ya ci gaba da yi ranar da zai zo ya kuka tana nan tana zuwa Allah ya kare mu za ku sani yin zalunci baya da kyau ta kowane irin lokaci a kuma kowane irin lokaci da haka karmi mai zalunci Allah ya haramta zalunci a tsakanin bayansa sai Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين تو larabawa suna da wata al'ada wadda suka gada tun zamanin annabi ibrahim sun ce sun gaji wannan ne sun yi riko da shi cikin addinin annabi ibrahim amma wannan bai da alaka da wani sukan haramta wani abu wani lokaci kuma su halatta wani abu to daga cikin abin da suke na haramta sukan jinkirta wani hukunci zuwa wani lokaci misali a ce yanzu wani ya ya yaƙe su sai su yi jinkirin yaƙi sai su bari sai za a yi shi za a yi hukuncin misali a almuharram sai su jinkirta shi zuwa sama. ina fata muka to wannan abin da Allah ya ce naman nasi wannan abin kawai abin da aka sani wannan jinkiri da suke yi su na jinkirta wani abu ko wajen halatta wani abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya ce haramun ne ko halatta abin da Allah ya tabbatar da shi ya ce ziyaratun firkufir shi kansa ƙari ne cikin kafincinsu don me idan lubi da zina kafa allazi da kafa waɗanda suka kafinta suna ɓata da shi ya halluna wa amin wani lokaci suna kara suna halatta shi wata shekara wa yi harrimuna wa amin wani lokaci kuma su halatta su haramta shi don me ne waɗe ta ma haramta don su yi muwafaƙa da irin abin da Allah yace haramun ne fa yuhillu ma harama Allah da ka sai su halatta abin da Allah ya haramta Allah yace zuyina lahum su'a amali an kawata musu mummuna aikin su wallahu la yahdi qawmal kafirin Allah bai shirye da mutane wayanda suke kafirai shine malam yace ai innal ladhi kanat taf'alu al-arab lalle abin da larabawa suke aikata fil jahiliyyati a jahiliya min tarim arba'ati huruf arbatu ashur na mai haramta wa'annan ko sanya wa'annan watanni guda hudu a cikin shekara adadin su kiyaye su mai da su waɗansu lo waɗansu daga la ta hadida ya il ashur sai suka yi basu ke basu sa iyaka ga watannin watanni ga sunayen watannin ba amma sun iyakance watannin cewa akwai watanni hudu da aka haramta yin yaki amma ba su ce ga wata kaza ga wata kaza ga wata kaza da haka tuta ba sa ba wani lokaci sai su keɓance wasu watanni wani lokaci sai su keɓance wasu watanni wani lokaci sai su jinkirta wani lokaci don ya iso wani lokaci don su halatta abin da suke malin ya ce mai ya sama il ashu da watannin ai da sunayen wa'annan watanni allati harama hallahu wanda Allah ya haramta da su ya sanya su ka zama mai masu alfarma ba a yi abu nan fa yi ba ba'dhu ce sai su jinkirta sashi daga ciki aw muna ko kuma su gabatar da su wa yaj'aluna suna sanya hu min ashirin hil sai su dauki kamar watanni biyu sai su jinkirta da su sai su dauko dan su watanni da aka halatta sai su haɗa da su misali sai su ce zulqida da zulhijja Allah ya haramta yin yaƙi a ciki al-muharram da rajab dama ba sa cikin ce safar da kaza su ne kun sun cire waɗansu watanni sun tsara waɗansu watanni to sukan yi wannan don su halatta wa kansu wani abin da Allah ya haramta musu ko kuma su haramta wa kansu wani abin da Allah ya halatta musu na fatan fahimta bala ya ce ai makani min ashirin hil a gurbin watannin nan da aka ce an halatta musu ma a a asabu hajjati min al irin abin da suka nufata gwargwadon abin da suka da bukata da shi na yaƙi to shi ne mala ya ce inna zalikar biyada lalle wannan ƙari da suke fil kufri yana zama ƙari ne a cikin kafirci idulli shaitanu bihi ya ce ɗaya na halakar da wannan abin da suke yi allazi na kafa wayanda suka kafirta yahilluna allazina akaru tare da sai yana halatta musu abin da aka jinkirtar suka ce haramun min al arba'a daga cikin watannin nan guda hudu amin a wata shekara Wai wa yuharrimunahu amin wata shekara kuma sai su haramta shi liwafiqu adadal shuhuri al-arba'a don su yi daidai da watannin nan guda hudu da Allah ya yi ayyana a fili ana sai su ce watanni biyu kamar misali na bara safar da mai bisa safar sai wanne eh rabi'ul awal ko to sai ce safar da rabi'ul awal sai ce zulqa'da da zulhijja kaga sun tabbata sai ce sunan Allah ya ce an haramta yin fada ciki daraba suna yi wannan to kaga wannan sun yi haka don a hankali a hankali idayar sai ta zo daidai da yadda suka ɓara cewa waɗansu watanni za su zo wanda za su iya zuwa su je su yaƙi mutane don su gangarar da mutane shine malam ce wannan abin da suke shaidan ne ya kawata musu don ya batar da waɗanda suka zama kafirai a cikinsu sai ya halatta musu abin da Allah ya haramta a cikin watanni ko kuma ya haramta musu abin da Allah ya halatta don ya daidai da ƙidayensu na watanni hudun nan fa hindu ma harrama Allah ta ka sai su halatta abin da Allah ya haramta a cikin waɗannan watanni Allah ya ce da musu wa malik an kawata musu mummunan aikin su yi zuwa da hum shaytanul a as-sayyi'a ce wannan aiki munana shekar da ya gawata musu shi suka zo suna aikata da shi Allahu ko wallahu la ya fi qawmal kafiri ai wallahu la yuwaffiqu qawmal kafiri Allah bai datar da mutane waɗanda suke kafai ilal al zuwa ga gaskiya wasu sawab da dacewa Allah ba zai shigar da mutumin da ya zo bai da niyan neman gaskiya ya dace da samun gaskiya ba Allah bai shigar da irin waɗannan mutane Allah ya dace da mu sai ce ya yi wallahi ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah ما لكم إذا قيل لكم انفقوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله تعالى إكرام السيمان في إيمان يقول ما في إيمان ميكي يسميكم ثاقلتم إلى الأرض كتين yin كتين نوي أبايا كسا إذا قيل لكم انفروه idan aka ce ku fito ku tafi yaƙi bi sabilin layi dan Allah sai ku yi nauyi ku zauna ku yi zuwa Allah ya tambaye su ya ce a rahitu bil hayati duniya shi yanzu kun amintu kun yadda da rayuwar duniya ne min ce a kan rayuwar lahira saboda rayuwar duniya ai mai karewa ce to ya za ka gamsu da ita ya za ka samu tabbatuwa da rayuwar duniya kamar lahira shi sa Allah ya tambaye su sai Allah ya ce musu ku sani fa ma mata'ul hayati duniya ku sani wani jin daɗin rayuwar duniya bai zan kawai mafi fil a kan lahira illa kalil sai ɗan kaɗan don mai sa saboda a duniya ya tura da ƙarshe duk daɗin da kai du irin ni'imar da Allah ya maka akwai ƙarshen ni'imar ana da iya barin ka da rayuwa amma kuma ka zama ba ka jin daɗin ni'imar me ne yawan rayuwar duniya ba abinci bane da mata da kuɗi da sauransu to sai a maka farawa sai ka zo ka ga rayuwar mata ishe bari ba ku misali akwai wani dattijan da yake hira da wani jika sai ya ce wallahi ya gaji da rayuwa ita wasa to kaka mai sa ya ce duk anguwar su ya rika ba wani mutum ɗaya da yake abokinsa so ba inda zai ji awa ashirin da hudu yana zaune a hudu komi za a kawo masa a mafi jin daɗinsa ko ga rayuwar duniya ce ko an barka da lafiyar an barka da rayuwar an barka da komi amma Allah ya da ka da abu guda daya duk abokanka da za ka zuwa ka je ku yarba da kuɗa iya wannan ya shiga ga gane duniya ba ta da ba za ka ji daɗi ba saboda ba mai dalili ba wani mutumin da za ka gani hankalin ka ya in ka zo daga jikanu sai ‘ya'yan ma wani babu ɗa’yan masu ɗari. so wadda daɗi za ka ji da ka je ka waɗansu mutane in ka tuno a ah, haida nan su iyayen su na zana ba abin da za ka yi sai kuka to kuka daɗi shi za Allah ya ce ku sani ita rayuwar duniya ba za a kwatanta da lahira ba dan jin daɗi ne ƙarƙari shi sa jin daɗin duniya baya wuce shekara talatin ana da gaske Eh? baya wucewa saboda lokacin da za ka fara sha'awar cin daɗin duniya daga shekara arba'in ne na watan baita a lokacin da za ka fara jin daɗi ka san me jin daɗi amma idan ko kuɗi ka samu kana yaro ba jin daɗi kake wannan sunan sahauka hauka zai idan mutu ya samu yana kamar shekara ashirin da biyar idan kula da su ba a da zai bada sayan mota da gina gida duk motar da ta fito siyasa bai san bai zai yi ji daɗi ba amma in mutu ya kai shekara arba'in to a lokacin ya zama cikakken mai hankali yanzu abin da zai ji daɗi shi ke to a mutumin yau ma babu wani abu na jin daɗi kusa dalili shi ne ba wani mutumin yau mai arziki da za ka je gidansa ka zama abin da za ka samu abin mai arzikin daɗi iyayenmu ba wani kuɗi suka tara ba amma mun tashi mun gani cewa a ɗakin su akwai kwana zuma Zuma akwai mai kuli-kuli musamman ake ciwo gida a yi musu kuli-kuli a zuba shi a cikin zuma kun ga ɗaya akwai darin zuma wanda ake zuba su kura-kuran nama su fiye akwai a ɗakin su akwai dambun nama na saniya na rago na mai kaji duk akwai yanzu babu akwai da teken yaji na cin abinci akwai man shanu

powerful juice Why, why this? Do hydrocarbon je ka tambayan chemistry za su gaya maka ya aka yada ba wani abu bane ƙanshin ne kawai flavor kuma yana da illa yana da mai residual effect da zai bari a ka. ina ba ta fahimta amma mutanen da asalin asalin abinci wadda zai musu amfani shi za ka samu tare da su yanzu abincin da kake ci ma gaga an canza shi da wayo ba ka sani ba eh bari in faɗa muku wani misali nan yankin wani abinci ne namu gero da dawa to bari muku tambaya guda da. a iya tunanin ku lokacin da iyayenmu suke cin gero da dawa suna da ciwon suga rabi da aka dawa cin masara da dankali ba eh ku auna wannan ku ai ga dole ne ce ai ba in kai fa in kai bukin tuwa yara ba za su ci ba ba ka da hankali ai kowanne yanki na duniya Allah ya ajiye musu nau'in abinci na na daban kuma yana musu maganin wata cinya to yanzu da wayo an ci da abincin da mu muke ci an kawo mana masara masara kashi 90 cikin 100 shiga ce kullun shiga muke ci gero da kuke ganin sa about 60% is fat mun gani yana dauke da mai da gomin da ainihin protein carbohydrate din is less a ciki amma ga da muka ɗauka yanzu mun samu canji abinci ga shi ma an zuwa inji mai wanda sauƙin sarrafa wurin ɗaya zai eh ocean zai ba a yi muna ta ci siga muna gaggawa mu eh gashiri to an canja maka abinci baka sani cikin dabara ya kamata ku sani ku sani cewa malamai musulunci a imam ibin al-qayyim ya ce duwun duk wani itace da Allah ya fitar to yana maganin jinya ta musamman a wannan su za sa ke so duk nau'in ɗan itacen da ya fito ka da su. zai kashe maka wata jinya Gunga, kowane yanki kuma akwai ɗan itacen da Allah ya musu to mu yanzu saboda rashin gwamnati da rashin abubuwa duk itatuwan mu da suke amfani suke mana maganin jinyukan mu na nan an sare su a kona eh ba taɓa malalatan mutane irin ba ko a imana yanzu average mai gida wanda ya shekara goma da gida idan za ka ɗauki statistic average ne ya kashe bishiya goma ya ƙona ta a daba abinci to ya shuka bishiya biyu <laughs> ka ga ba mu da wayo ko kana cinye bishiyoyinka ko baka da tsawo ba ka shuka ba ruwan ku duba yadda zafi da mini yanzu bambancin mu da zamanar bara da ta bana sati nawa wajen sati biyar a sha'afan yana goma sha hudu aka yi ruwa aka yi shuke-shuke a nan yankunan na bara to yanzu kaga in ka iya lissafi wato azumin baɗi tsakiyar rana za a yi karma kai tsammanin ruwan sama dama ah! ah! mai sa saboda abubuwan da suke taimakawa ainihin abin da zai kawo mana ci gaba da sauransu domin kashe su bishiyoyi mun sare duk abubuwa mun lalata ‘yan uwa mu dinga kawo abu karku ɗauka addini da gobe shi yana tafiya da rayuwar mutane ko mai na addini tafiya yake da rayuwa kar ku kaddara addini addinin musulunci waye addini ne duk abin da zai maka amfani a rayuwarce to addinin musulunci ya tabbatar da shi addinin musulunci ya tabbatar da shi hadisi ya tabbata annabi na cewa annabi na cewa inda mutum ya san cewa awa ɗaya ne rage masa ya mutu yana da damar dasa bishiya ta rayu ya kamata ya dasa wannan mai gina maka muhimmancin kiyaye mai environment to mutu mun sare shi mun daba to gwamnatin ta ki tai tsawa sarkin jejin man da ne kuma shi da dubu biyar ce je a karka sare kaza je ki can ka sare eh da suka san me duniya akwai wani documentary da na gani a kan wani tsibiri a ce da suka zo za su tada gurin kogi ne babba za su tada wajen sai da suka ɗaya da duk halittar da cikin wani na ciyawa ne na ƙwari ne na komi kowanne ƙwaro da yake rayuwa a wurin sai da suka kama shi da duk wata ciyawa da take wurin suka je wani wuri na musamman suka bude, suka transferin wa'annan abubuwan kafin suka kashe wannan wata sun zama muhimmancin ainihin yanayi da environment domin ba wallahi in kai tafiya rana ta zama ka sha ɗaya zuwa sha biyu ka tafi daga zaki kai haka ko kai gama ko kai haɗeja Allah sai ka tausaya sai ka kawai ƙura tana tashi fulfulfulful haka kawai duk an sa da jeji to kuga wannan babu amfani mutane mu dawo mu gyara irin wannan al'amuran abincin da muke ci mu dawo mu gyara shi to anan Allah ta'ala yana irin ba su imani yana ce musu ne ainihin ya ayyuhal ladina sadaqallaha wa rasuluhu ya kuwa da gaskata Allah da manzansa wa amilu bi shar'i kuka aiki da shari'arsa ma balakum me me da ku idan qila lakum idan aka ce da ku infiru ai me ukhruju ila jihadi ku fita ku tafi ɗaukaka girman Allah don Allah din likitali a'da'ikum dan yakar abokanku takasaltum sai ku yi kasala wa lazimtum manasikakum sai ku zauna a gidajen ku ku fita Allah sai musu ya ce araditum bil hayatid dunya in kun amintu kun yadda da wannan rayuwar duniya min al akhirah akan rayuwar lahira hal asartum huzuzukum yace kun zabi ainihin dan jin dadi ad-dunyawiya na duniya ala na'imil akhirah akan ni'imomin lahira sallah ce mun ku sani fa ma mata'ul hayatid dunya to ku sani rayuwar dan jin dadin rayuwar duniya ba kai bane fil akhirati akan lahira illa qalil sai dan jin dadi kakan ai fa ma tastami'una bihi fi dunya abinda kuke jin dadi da shi a wannan duniya qalilun za'il dan kadan ne mai gushewa lokaci ɗaya za a rayu shi ya kare shi za a ce muku jin dadin duniya bai wuce shekara talatin daga arba'in ɗin zuwa tala zuwa ka ƙara arba'in hamsin sittin saba'in idan ka haura shekara saba'in to ba komai kake ci ba ba komai kake sha ba ba komai kake zama a kansa ba ba komai kake kwantawa a kai ba na ba don bayanta a kun ga kenan dan adam rayuwarsu ta kare kuma Allah ya gaya maka cewa wa man nu'ammiru na fil filkal duwa da muka tsawon rayuwa za mu tauye shi a halitta wannan tauyaya a halitta shi zai sa ya zama na cikinka ba zai iya ɗauka abu mai nauyi ba da haka kai shekaru masu yawa sai ka koma abincin ka ruwa ruwa ne ruwa ruwa ne to abinci mai ruwa ruwa ma mutumin yau bai san mai ruwa ruwa da zai ce ji daɗi bari fada muku iyayenmu da suka manyanta sai su je su so ƙwaryar nono sai a samu kunu a yi musu gobe mai kyau da ƙwaryar nono su zuba su ci yanzu babu wanda yake shagari mu don nonon ma babu mai kyau yau rabi waken suya da ba a ɗauki ina daɗi kuma a eh mutumin da kwar biyar da ka zo za ka samu abu biyar na akwai kyakkyawan kunu akwai nono da fura mai kyau za ka same shi da wani saboda yanzu cikinsa ba zai ɗauki abu mai nauyi ba ya manyanta ya ci naman sai ya sha zuma ya sha mai nono ko oh, ya sha kunun tsamin mai kyau ba ya sa siga sai dai zuba zuma a kaka jin daɗi ke da mutum ya zafi irin wannan ma babu a ake su wanda kaje ganin sai yana da dama daman ma in ka je sai yunwa wata kashe ga gidansu ana da gaske to mutumin da ko barin gamu saboda ya san mai rayuwa idan ka je gidansa ba kunta abin da zai fara kawo maka kwaro-kwaro kusan hikimar kawo kwaro-kwaro yana ɗauke da shuga wannan carbohydrate ɗin shuga idan ma kana jin yunwa abinci mai ba dan wannan farin ruwan sai ya sa ka rage da jin yunwa an ba ka wani abu da zai hana ka Daga yunwa da ka gidan mutum zai kai karo ɗin ka kana kurwa zai murɗe maka ciki da san rayuwa ba hmm? kuma shi yana gashi da ɗan boko ya ilimi ya san mai rayuwa eh ashe shi ne ya san da san rayuwa ba Allah to kuka fara shi da rayuwar duniya shi za Allah ya ce mata'un qalil dan jin daɗi ne kankane ba wani abu ka ba lokacin kaci Allah ya ce ba me ya ce ɗan jin daɗi ne ƙanƙani mai gushewa mala ya ce amma imul akhirat amma kun ga na'imomi na lahira allazi addahu addahu Allahu lil mu'minina wanda Allah ya tattale su ga mu'mini al na masu yin kokari a cikin addini kafirun da yawa ne da'imun kuma da dawamammiya ne ba ran da za a ce ta bushe abin da ya tabbatar maka cewa mai yawa ne Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa mana cikin hadisi a cikin gidan aljanna okay a cikin gidan aljanna ku ga gidan idan dan adam bai taba gani ga abin da har sai bai taba dandanawa na fatan bai ta to da ga da lokaci ko baka hadiri ina kokarin tasowa za mu tsaya a nan ko yawa sai dai muna yi tunasar da kanmu eh an ga hadiri hadisi daga ayyuka ce annabi daga ya ga hadiri an kasance baya kwance yana jin tsoro don me saboda ya ce bai sani ba ko ba hadiri ne da za a yi ba ba mamaki wani masifa ne Allah ya aiko sai duk kusa a kan ruwa sai ya addu'a sai ya ce ya Allah ina roƙonka alherin wannan iskar da alherin da ke cikinta da alherin da ka aike ta da shi ya Allah muna roƙonka alherin wannan iskar ko da alherin da yake ciki da alherin da aka aike ta da shi Allah muna roƙonka ka tsare mu da sharrin wannan iskar da sharrin da ke cikinta da sharrin da ka aike ta da shi الله shi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف أن شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت باركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر عن الحمد لله رب العالمين amin assalamu alaikum